This is the voice of America. The following program is in Hausa. can Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,39,49 sai kuma kilo har 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan VOA voahausa.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a yau alhamis biyu ga watan mar wato afrilu da fatar an wayi gari lafiya grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da baban baba ladan ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku da safiyar yau kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai wasu abubuwan da ake fada na cewa ko an musgina mini ko an neme ni in bada to innamal shugaban ƙasar amurka barack obama ya bukaci shugaban ƙasar najeriya mai jiran gado da mai barin gado da su yi aiki da juna domin haɗin kan ƙasa kana za ku cewa shugaban ƙasar nijar muhammad yusuf ya ce ƙarshen ƙungiyar boko haram ya matso kusa shi ko sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce zai kara kwana guda ne a kasar switzerland domin ya ci gaba da tattaunawa da jami'ar kasar iran akan batun nukiliya kanan labaran kenan bayan mika takarda tabbatar da zaben da muhammadu buhari a matsayin shugaban kasa shugaban hukumar zaɓe ya wanke shugaba jonathan kan raɗe-raɗin da ake yi ta yayatawa a lokacin kamfe wasu abubuwan da ake faɗa na cewa ko an musgina mini ko an neme ni in ba da kai bori ya hau ko ana neman a matsanta mini a tursasa mini in yi wani aiki na magudi fi sabilillahi ba ta faru ba duk abin da muka ce gashi muna nema wanda zai taimaka mana don a yi aikin nan ya yi inganci a samu nasararsa an yi mana al'ummar jihar borno kuma sun nemi a sakawa kura aniyarta. janar muhammadu buhari kuma ya san cewa mu mutanen borno mun tallafa mishi saboda haka muna neman daga ya hau mulki a ranar 29 da watan mayu abinda zai yi mana shine ya zai zauna mana a nan maiduguri ya yi mana aikin gama boko haram To, za mu kawo muku a shirin domin iyali kuma wanda a yau ya yi hira da waɗansu da suka kubuta daga hannun ƙungiyar Boko Haram, amma duka sai bayan kun sha labarai. tare da sallama shugaban ƙasar amurka barack obama ya buƙaci shugabannin ƙasar najeriya da mai jiran gado da mai barin gado da su yi aiki da juna domin haɗin kan ƙasar mr obama ya yi wannan kiran ne jiya a salin da ya aike wa shugaba janar muhammadu buhari sakon taya munna kana yaba wa shugaba jonathan na nuna halin da taku da amincewa da sakamakon zaben ba tare da ta da jijiyan wuya ba Mr. Obama ya ce Amurka za ta ci gaba da marawa Najeriya baya musamman na kalubalen da ke gabanta na yan tsananin kishin Islam nan da ake kira Boko Haram. Sai dai tun farko zaɓen shugaban ya alkawarin cewa yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram na cikin abin da zai tabbatar ya yaƙa ka'in da na'in. Janar Buhari ya ce ba shakka a yunkurin yaƙi da Boko Haram babban aiki ne da gwamnatinsa ba za ta ƙasa a gwiwa ba har sai ta kakkaɓe su daga ta kakkaɓe su ta dawo da zaman lafiya da lumana a yankin da kungiyar ta daɗe tana cin karanta ba babbaka a cikin jawabin da janar din ya yi ya ce jam'iyyarsa ta apc za ta gudanar da mulkin ƙasa ne tana sara tana duban bakin gatari sai dai kuma ya ce a mulkin na jam'iyyar ba wanda ya fi ƙarfin doka a halin da ake ciki kuma shugaban ƙasar nijar muhammadu yusuf ya ce karshen ƙungiyar boko haram ya matso shugaban ya shaida wa faransanci sashen faransanci ne na wannan gidan rediyon a wata hira da aka yi da shi a nan washington dc ya ce ba a gama kakkaba kungiyar ba amma dai an sanya ya musu gwiwa da taron dangin da aka fara yi musu a farkon wannan shekarar ya ce tun daga lokacin da sojojin kasar nijar nigeria chad da kuma kamaru suka fara yaƙarsu suka yi nasarar kwace yawancin garuruwan da suka karbe daga arewa maso gabashin nigeria. shugaban na nijar ya ce kungiyar ta boko haram ba ta da wata makoma ta gari kuma ya yi harsashen cewa batu ne na 'yan kwanaki ko kuma makonni za a neme su a rasa sai a waje ɗaya ma'aikatar leƙen asirin amurka ta ce ba mamaki durkusa da ƙungiyar ta boko haram ya ɗauki lokaci da ake harsashe wani jami'in hukumar leƙen asirin ya shaida murya amurka cewa ƙungiyar tana amfani da muhimman dabaru na nokewa kana daga baya ta tunkaro kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce zai kara kwana guda a kasar switzerland domin ya ci gaba da tattaunawa da jami'an kasar iran akan batun nukiliya mai magana da yawan ma'aikatan harkokin waje na amurka maria haf ta faɗa jiya laraba a lausanne na ƙasar switzerland cewa ana ƙara samun fahimta game da wannan batu amma abin da ba su cimma ba shine matsaya na dindindin ƙasar ta iran dai da ƙasashen nan shidda da suke tattaunawa kan kwashe sun kwashe ranar jiya suna wannan batu domin cimma matsaya akan sauran abubuwan da suka rage wanda zai sa a yi musayar da shi da ɗage wa ƙasar ta iran takunkumin da aka kakaba mata sai dai bangarorin biyu sun kasa cin matsaya a ranar talatin da suka shata sai dai sun amince za su ci gaba da magana kan wannan batu jagoran kasar iran a wannan tattaunawar abbas araki ya shaida wa gidan talabijin na kasar cewa tawagarsa ta tsaya tsayin daka har sai an cire ma kasar takunkumin da aka sa mata kafin duk da yadda da wata yarjejeniya wasu sauran batutuwan da ake takaddama a kansu kuwa sun hada da ci gaba da binciken kasar iran din game da bunƙasa nukiliya nata Prime Ministan Iraki Haida Al-Abadi ya ce gwamnatin ƙasa a shirye take ta tabbatar da cewa bata bar kowane ɓangaren ƙasar hannun 'yan tawaye ba. Firayim Ministan yana wannan kalamin ne jim kaɗan bayan da ya bayyana cewa sojojin ƙasar sun yi nasara a kan 'yan ƙungiyar ISIL. An ga Mr. Abadi yana zagawa kan tituna jiya Laraba yana bayyana cewa wannan nasarar babban tarihi ne. sai dai ma'aikatar tsaron amurka ta ce har yanzu kasar ta iraki tana da sauran 'yan kungiyar da bata gama kakkaɓe su ba amma dai ita ce ke da ikon babban birnin kasar da ma fadar gwamnatin kasar sai dai wasu sun ce kwararrun iya harbi daga nesa na 'yan kungiyar ta isil sun gudu sun bar wasu abubuwa masu fashewa a wasu sassan kasar wani abu ya fashe a kamfanin sarrafa madara da ke yammacin yemen kuma ya yi dalilin mutuwar mutane 35 sai dai kawo yanzu ba a san dalilin wannan fashewar ba sai dai rahotanni da ke karo da juna wasu na cewa sojojin sama da kasar saudiya ke wa jagoranci ne yayin da rahotanni kuma wasu rahotannin ke cewa 'yan tawayen ne da ake fada da su suka dana wannan abu hukumomi da shaidun gani da ido sun ce ba shakka sojojin haɗin gwiwa ta ƙasashen larabawa ƙarƙashin ƙasar saudi arabia sun kai hari kusa da wannan kamfanin da sanyin safiyan jiya laraba a tashar jirgin ruwa na birnin hodaida wasu kuma suka ce 'yan tawayen ne suka auna wannan kamfanin da dai kungiyar ba da agaji na ƙasa da ƙasa tun farko ta kuka akan yadda ake ƙara samun fararen hula suna cin kwakwa a wannan fada da ake yi a ƙasar ta yemen domin ko majalisar ɗinkin duniya ta ce fararen hula su 93 ne aka kashe yayin da 364 suka samu rauni iri daban-daban duk a cikin 'yan kwanaki biyar kacal labaran duniya kenan kuka saurara hukumar zaɓe ta ƙasa a najeriya ta miƙa wa shugaban ƙasa mai jiran gado janar muhammadu buhari takardar tabbatar da zaɓensa a inda janar buhari ya bayyana cewa This is the first time that the votes have been allowed to count. Yanzu ne aka samu aka yi wa 'yan Najeriya zaben adalci ƙuri'unsu suka yi aiki. in ji shugaban najeriya mai jiran gado janar muhammadu buhari a lokacin da yake karɓar takardar shaidar lashe zaɓe buhari ya ce gwamnatinsa za ta dage wajen hana ta'addanci da kuma cin hanci da rashawa da ya ce ya fi komai ma muni wajen karya ƙasa Buharin dai da ya ƙara samun ɗimbin 'yan rakiya na kutsa na same shi don jin karin bayani. Na gaya masu sai mun shiga za mu ga iyakar bannan da aka yi kuma za mu iyakar ƙoƙarinmu mu gyara. Shugaban hukumar zaben Farfesa Jega na farin cikin kammala aikin da ya ce sam bai fuskanci takurawa ba. Duk wasu abubuwan da ake faɗa na cewa ko an musgina mini ko an neme ni in bada kai bori ya hau ko ana neman a matsanta mini a tursasa mini in yi wani aiki na magudi fi sabilillahi bata faru ba. Eh, duk abin da muka ce gashi muna nema wanda zai taimaka mana don a yi aikin nan ya yi inganci a samu nasararsa an yi mana. Jam'iyyar PDP ta bakin sakataren kwamitin ta na amintattu sanata Walid Jibrin ta ce ai haka Allah ya hukunta. Magana na shugaban ƙasa na yarda da zaben nan da aka yi na kuma yarda da Buhari ga ya zama shugaban Najeriya ya kashe abubuwa da yawa musamman ya hana tashin hankali wadda zai iya faru a ƙasar nan. da yau ina tabbatar maka ba don jonathan ya yi wannan magana a ƙasar nan ba da jega ya faɗi sakamakon nan ga kowanne to da tashin hankali za a yi ko da ce an murɗe wannan zaɓe da ƙasar nan yanzu tana cikin mummunan tashin hankali mu yi haƙuri mu yi ladama mu ƙara ƙarfin gwiwa saboda gina fati namu ƙungiyoyi da sauran jama'a na nuna mu baya ga buharin da a hukumance zai amshi ragamar mulki ranar 29 ga watan Mayu wato watan gobe. Comrade Nuhu Toro ya raba takardar taya murna daga kungiyar kwadago karkashin ayuba wabba a kungiyar kwadago tana da shirin yin aiki da gwamnatin shugaba mai jiran gado janar muhammadu buhari na tabbatar da cewa an kara hakkin ma'aikata da talakawa najeriya ga baki daya na tabbatar da cewa an inganta yanayin rayuwarsu na tabbatar da cewa tattalin arzikin najeriya ta bunƙasa Sheikh Abdullahi Balalau a nasa bangaren ya yaba wa shugaba Jonathan ne da amincewa da kaye don zaman lafiya. Kalmar da ya na taya murna ga shi sabon shugaban kasa mai shigowa wannan ya nuna lalle demokaradiyya ta samu gindin zama a Najeriya muna nasiya ga shi sabon shugaban kasa da ya ji tsoron Allah ya ɗauki kowa nashi da wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi ba Allah na faɗi cikin Alƙur'ani inna Allaha ya murukum an tu'addul amanati ila ahliha rahotanni dai sun nuna mutane da dama sun rasa rayukansu a sanadiyar murnar nasarar buhari da shi kuma buhari ya buƙaci a yi musu addu'ar rahama da yin tsid na minti ɗaya don juyayi nasiru da Ali kayan murar amurka daga abuja najeriya shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama lallan shugaba haka yake tsohon shugaban najeriya janar ibrahim badamasu baban gida ya bayyana cewa shugaba goodluck jonathan ya shiga tarihi a matsayin gwarzo mai kishin ƙasa janar baban gida ya bayyana haka ne yayin da yake taya janar muhammadu buhari murnar lashe zaben shugaban ƙasa ga wakilin mustapha nasiru batsari da ci gaban rahoton Janaral Babangida wanda yake zantawa da muryar Amurka ya kuma yaba wa 'yan Najeriya wajen ba da haɗin kai a yi zaben cikin kwanciyar hankali. Sai mu nuna kyakkyawan godiya ga mutanen ƙasar nan da suka rantse da Allah cewar za su yi wannan tsakaninsu da Allah ba kuma cikin tashin hankali ba. Na uku sai mu gode wa Allah da ya naɗa Janaral Muhammadu Buhari ya zama na shugabanmu mai zuwa da kuma babban abin da zan ga nuna godiya ta shi ne ga shugaba mai barin gado wato jonathan ya nuna mazantaka kwarai da gaske abubuwan da abin da ya yi bana da to an taba samun irin su a afirka shi ma kansa abin godiya ne ga najeriya to jonathan shine da na farko da na sani a zaɓen koda na najeriya nan ne da muka sani wanda ya karbi kaddara ya karba haka allah ya yi ya kuma kira shi wanda ya ci zaɓen tun kafin a samu duka labarin cewar yana taya shi murna ta ina ne kake ganin buhari zai kama ganin ga da najeriya ta shiga ciki a halin yanzu a ya faɗa kuma yadda na ce eh, allah ya taimake mu ya taɓa yin aikin mu ba sabon abu bane ba sabon shiga ba shi buhari a cikin wannan aikin saboda haka na imani ya san abubuwan da zai yi akwai masu ah, maganganu da dama game da matsayinka da janar muhammadu buhari me za ka ce game da irin mutanen wannan ai na sha faɗa muku ku a ganin ku ku 'yan 'yan jarida gani kuke babu jituwa tsakanin da shi ko a nan gidana na faɗa muku aboki ne kuma mun yi aiki tare mun yi yaƙi tare duka mu biyu mun san martaba ƙasar nan mun san yadda ƙasar nan take muhimmancin ƙasar nan gare mu so ba za mu zo za mu ci gaba da duk abin da za mu yi da ni da shi da duk magoya bayan mu za mu yi abin da zai taimaka wa ƙasar nan ne a kowane lokaci A halin da ake ciki dai, gwamna ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger da bai samu nasarar cin zaben kujerar sanata ba, ya ci ya rungumi kaddara. Wanda kuma Allah ya ba, Allah ya taimaka masa, Allah ya sa ne mana rawan gani da za mu ce eh gara da Allah ya haka. Gwamna Babangida Aliyu dai yana bayani ne bayan kammala taron majalisar zartarwar jihar inda ya ci yana amfani da wannan dama wajen taya Janaral Muhammadu Buhari murnar samun nasara. da ma duk waɗanda suka yi nasarar cin zaben da ya gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. haka ne jihohin da ke fama da hare-haren kungiyar boko haram sun buƙaci shugaban ƙasa mai barin gado janar muhammadu buhari ya cika alkawalin da ya yi na shawo kan tashin hankalin da suke fuskanta kamar yadda za ku ji wannan rahoto da wakilin haruna dauda biyu ya haɗa mana irin wannan kiraye-kiraye dai ya zo daga wajen al'ummar jihohin Borno da Yobe jihohin da suka yi fama da rigingimin Boko Haram da ya karya tattalin arzikin yankin da kuma jefa dubban mutane cikin halin haƙula'i sakamakon har-haren da 'yan bindiga ka kai kan irin al'ummar da ke wannan yanki wannan ne da ya sa wasu al'umman da ke waɗannan yankuna suka so matofa albarkacin bakin su da jin hankalin sabon zaɓen shugaban ƙasar game da irin wannan matsaloli da suka fada ciki ambassador Baba Ahmed Jida shine babban sakataren gwamnatin jihar Borno yo alhamdulillah na farin farko tukuna mu mutanen borno har ma mutanen yobe da adamawa muna murna da aka yarda mu jefa koriya mu zaɓi wanda muke so a matsayin shugaban ƙasa. mutanen borno dama suna da abin da yana damun su sha'anin boko haram yau shekaru biyar muna neman a zo a taimaka mana tallafa mana don kare kanmu a cikin wannan masifa amma ba a yi mana lokacin da an yi niyya aka yi kuma lokaci ya kure mutane sun riga sun hau zuciya kuma yau sun fito sun nuna cewa su fa suna neman shugaban kasa gama da sha'anin boko haram wanda ya hana su karatu wanda ya hana su kasuwa wanda ya hana su mulki wanda ya hana su aikin gwamnati saboda haka alhamdulillah insha Allahu janar Muhammadu Buhari kuma ya san cewa mu mutanen Borno mun tallafa mishi saboda haka muna neman da daga ya hau mulki a ranar 29 da watan mayu abinda zai yi mana shine ya zai zauna mana a nan maiduguri ya yi mana aikin gama boko haram sunana injiniya abdullahi aliyu na farko za mu ba da sako ga janar muhammadu buhari tallafa mana a wannan yanki da gaggawa a fito cikin wannan yankin da shigo insha Allah su ma al'ummar jihar Yobe da ke makwabta da jihar Borno da su ma suka yi fama da irin waɗannan matsaloli sun koka ne kan irin halin da suka fada kuma jan hankalin sabon zaɓen shugaban kamar haka sunana Sale Bakuru sabon ki daga garin Damatur jihar Yobe a Najeriya to fatan mu dai mun a jihar Muhammadu Buhari bai hada ya ciro mana kasar mu Najeriya daga irin Najeriya tattalin arzikinmu ya koma bayan sosai kamar yadda ba a zata ba kara ya sa ya kafa gwamnati mutane na gari wanda suka goge a harkokin kasa wanda kuma suka damu da wane ne talaka saboda talaka ba abin da ya damu a duniya ya samu tsaro ya samu ruwa ya samu wuta ya samu hanya ya samu asibiti ilimi kuma bai wa 'ya'yan talakawa kyauta wasu al'umman jihohin borno da yobe kenan ke jan hankalin sabon zaɓen shugaban ƙasar najeriya wato jiran muhammadu buhari mai murabus game da irin halin haƙulayi da suka fada na tabarbarewar tsaro da kuma abin da ya shafi harkokin rayuwa baki daya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya duniya ce adaban tsoro har koki na ka juyawa in wata ta tafi wata ka dawowa mulkin ko kalilan ne to na allah shi kasira ne idan allah baya canzawa allah kyauta mabawanka To, na ganda talata shi ma ya na'am da wannan eh, waka. To, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe ɗaya da minti goma kusan 20 kenan zan ce na asuba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya ni kai ne na baro ki ka jama'a tambaya ni ke da ku tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau saura kwana goma sha biyu daidai a cika shekara ɗaya da kungiyar Boko Haram ta sace sama da 'yan matan sakandaren Chibok 300 waɗanda daga ciki 53 suka kubuta da kansu yayin da har yanzu ba a san inda 'yan mata 276 suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba duk da hoɓɓasa da rundunar haɗin gwiwa ke yi na ƙwato garuruwan da ke hannun ƙungiyar boko haram a cikin makon da ya gabata waɗansu mata da ƙungiyar ta sace a garin goza suka sami silalewa daga hannun 'yan ƙungiyar yayin da suke ƙoƙarin ƙaura zuwa jejin sambisa sabili da farmakin da dakarun haɗin gwiwa ke kai musu wakilin haruna dauda biyu ya yi hira da ɗaya daga cikin matan a garin Maiduguri wadda ta bayyana yadda suka kubuta daga hannun kungiyar da kuma irin akubar da suka sha a hannun kungiyar kai ya yage mu kana gani muna fita a jeji don sai da daddare muna tafiya ba ma tafiya da rana sai da daddare in dare ya yi sai mu fita muna tafiya amma in rana sai muna zama a cikin jeji haka sai mu koyi don kar yaran su gamu shine kenan har Allah ya sa kuma mun fita gulab sai muka same yan banga suna yawo a cikin gulab sai suka karbe mu sai sun wai su yarda da mu ba daga ina muka fita mu matan boko haram in ce mu ma daga hannun su wata mu uku an kulle mu dama mu ma ne na sai muka suka fita da aka harba abin da daga duman karan nan sai su kuma suka kama guduwan muka fita da daddare muka bi goza wakana muka bi jeji mu ma muka fita shine kenan da muka fita din sai mun zo kenan mun shiga jeji muna zuwa har mun zo gulab da kafa haka kenan sojoji sai yan banga suka kawo mu zuwa gurin sojoji da suka kawo mu zuwa gurin sojoji shi kenan sai sojojin suka karbe mu suka kai yara wani in asibiti suka yi musu ba su magani mu kuma masu lafiya din suka ba mu abinci muka ci suka aje mu a wani gida sai ga boni haruna ne ko boni haruna gwamnan nan mm. sai ya karbe mu ya kai mu gidan shi muka yi kwana biyu ma a gidan shi yana treatment namu yana ba mu ce mu kula da jikin mu tukuna mu samu lafiya kamun ya sa mu a mota a kawo mai duguri ya ba wa yan uwan mu tukuna a hannun mu don kar mu shiga hannun wayansu shine kenan ya kira kani mai gida na a cikin yola kani mai gida na ya kawo mu zuwa mai duguri kenan muka yi eh, amma mun kwana da matur jiya a tasha mun kai tara shekarun ki nawa shekara na arba'in ba biyu kina da yaya ne mm. uh, su nawa ne yara na bakwai mai gidan ki yana nan eh garin na madama ya gudu tun wata tara nan ya gudu yana mai gudu ku nawa ne a gidan mu mata mm. kai mata fa gidaje a gwaza din kashi kashi kashi kashi ne ana hahadawa haka yanzu haka kamar magani suna bada magani suna ba ku magani eh suna gwaza da yawa akwai likitoci a cikin su ne eh in kamar kuka yi rashin lafiya su suke zuwa cikin ku asibiti ko kuma suke magani za su ba mu magani abincin ma kin ce su suke kawo muku eh tsawon wata nawa kai tare da su wata uku muka yi tare da su muka har da shekau da kanshi mai yanzu yana gwaza lokacin da kuka fita eh. shekau yana gwaza yana gwaza kin ganshi kin taba ganin eh, shi ni na ganshi da ido na shi ya shekau ke eh zan ganshi zan gane shi a ah, ina nufin shi ya zo ya same ku ya taba zo ya same ku a ah, yana yawo akan mota haka ana tara mutane ana wazi yana wazi ke kin ganshi eh da matansa kamar gidan sarki fa gidan sarki yanzu sai matan da suka diba su a gulak da da gulak da mincika da suka zuba su a gidan sarki lokacin da ka bar goza akwai sauran mutane a cikin goza a cikin gidan da bari akwai tsofaffi to a kwanakin ba an yi maganar kashe wasu dattawa kusan su 70 a cikin garin goza ya gaskiyan wannan batu yake eh 75 ba an kashe su har yanzu ba abin ne su ba kamar tun ma wanke haka an shanya ya wanke mutane 75 eh dattijawa mm, tsofaffi eh tsofaffi mata da maza har da baba mai gidana ma Allahu akbar Sanusi Adamu wakilin majahar Adamawa shi ma ya samu zantawa da wata da ƙungiyar Boko Haram ta tasa ƙeyata da 'ya'yanta mata biyu, wadda za mu kira Ladi bisa dalilan tsaro. Lokacin da suka kama ni ina cikin gida sun je sun same ni akan cewa ke baki da miji kuma akwai da yan mata a wajen ki. Shi yasa suka zo suka same ni ina cikin gida suka zo suka fitar da ni suka kai ni. To lokacin da suka dauke ku suka tafi da ku akwai duka da tsangwama a ciki? Babu lokacin da suka tafi da ni ba su duke ni ba. Sai dai lokacin da muna can a wajen su suka ce min akan cewa me yasa da zan boye yan mata daki ba zan aure su ba haka wajen ne suka suka yi mun bulala. sun miki kamar bulala kamar nawa bulala ta tamanin suka yi mu to a lokacin da gashi dai kina goye da yaro da ba su gada a hannunki ba sun gada a hannuna daya ne daga cikin su ya ɗauka yaron ya rike kafinan suka yi mun bulala suka ce miki menene laifinki sanadin da na boye yan mata kuma wai addini din ba zan ɗauka ba haka ne suka samu suka yi mun bulala to a lokacin da suka dauke ki suka tafi da ku kamar ku mata nawa ne waɗanda suka rike ku eh to matan da suka rike mu za mu fi talatin da zai kai talatin da biyar haka muke a cikin gidan da tsofaffin da suka ɗiba daga cikin bakin dutse suna nan su goma sha biyar aka haɗa mu tare amma tsofaffin ba su tafi da su ba mu ne aka tafi da mu an bar tsofaffin a wajen eh, shin akwai maganan cewa sukan daura muku aure ko su daura yan mata aure ya suke su auren eh to suna zuwa za su zo su ce mana mu muna ciki muna kulle sai su zo su same mu su ce mana kan cewa suna so macen aure za su aura haka za su zo su sai same mu kenan sai muka ce mu wayansu mu kuma ba ma son aure ni nace ni ina da yara ba zan yi aure ba wasu kuma suna yarda a dora musu aure har da yan matan ma haka ana samun su to Allah dawo da yan matan ki lafiya ya kuma ba yan matan ci bugdanshin ku ya haɗa fuskokin su da dangin su lafiya abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilanmu Haruna Dauda biyu da kuma Sanusi Adamu da suka taimaka wajen ganin nasarar shirin. Sai kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. shugaban ƙasar amurka barack obama ya buƙaci shugabannin ƙasar najeriya mai jiran gado da mai barin gado da su aiki da juna domin haɗin kan kasar musa obama ya yi wannan kirin ne jiya salin da ya aika wa shugaba janar muhammadu buhari sakon taya munna kana ya yaba wa shugaba jonathan na nuna halin dattako da amincewar da sakamakon zaben ba tare da ta jijiyan wuya ba musa obama ya ce amurka za ta ci gaba da mara wa najeriya baya musamman na kalubalen da ke gabanta na yan tsananin kishin islama nan da ake kira wato 'yan boko haram shugaban kasar niger muhammad isu ya ce karshen kungiyar boko haram ya matso kusa shugaban ya shaida wa sashen faransanci ne na wannan gidan rediyon a wata ziyara da ya kawo a washington dc ya ce ba a gama ka kaɓe kungiyar ba amma dai an sanya musu gwiwa da taron dangin da aka fara musu tun farkon wannan shekarar ya ce tun daga lokacin da sojojin kasashen niger nigeria chad da kamaru suka fara yakar su suka yi nasarar kwace yawancin garuruwan da suka karbe daga arewa maso gabashin najeriya shugaban niger ya ce kungiyar ta boko haram ba su da wata makoma na gari kuma ya yi hasashen cewa batu ne na 'yan kwanaki kalilan ko kuma makonni za a neme su a rasa sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce zai kara kwana guda a kasar switzerland domin ya ci gaba da tattaunawa da jami'an kasar iran akan batun nukiliya. mai magana da yawon ma'aikatan harkokin waje na amurka maria haf ta faɗa jiya laraba a lusan na ƙasar switzerland cewa ana ƙara samun fahimtar juna game da wannan batu amma abin da basu cin matsaya ba shine matsaya na dindindin ƙasar ta iran dai da ƙasashen nan shida da suke tattaunawa sun kwashe tsawon jiya ranar jiya suna wannan batu domin cimma matsaya akan sauran batutuwan. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin sai da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri. kafin muyi sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga shugaban ɗarikar ekuwa professor da iyalan domin rasuwar mahaifiyarsu wadda aka yi jana'iza ta a garin baganje jihar gombe muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga professor samuel zalanga domin rasuwar mahaifiyarsa shi ma a gida najeriya har yanzu muna mika gaisuwar ta'aziya ga malam musa godi da dangi duka domin rasuwar mahaifinsu yusuf godi wanda ya rasu shekaran jiya a das jihar bauchi allah ba da haƙurin rashi duka mu kuma ya kyautata namu ƙarshen a madadin kowa da kowa ladan ibrahim ayawa malam sidi da kuma ah, shi injiniya mujimi alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.